واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام سوف نتحدث حول الزكاة والزكاة فريدة من فرائد الإسلام وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير, هو خير لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحظمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفها له صفائح من نار فأفمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت وإيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الإباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أمة الإسلام للزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة فمن فوائدها الدينية أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأخراه وأنها تقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات وأنها يترتب على أدائها من الأجر العظيم كما في قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ويقول عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأن الله سبحانه وتعالى يمحو بها الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والمراد بالصدقة هنا الزكاة وصدقة التطوئ جميعا ومن فوائدها الخلقية أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذو السماحة والسخاء وأن الزكاة تستوجب اتساف المزكي بالرحمة والأطف على إخوانه المعدومين وراهمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأنها من المشاهد أن بذل النفس والمال للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس ويوجب أن يكون الإنسان محبوبا بحبس بحسب ما يبذل من النفع لإخواني وأن في الزكاة تطهير لأخلاق تطهير لأخلاق باذلها من البخل والشح كما يقول جل جلاله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولها فوائد اجتماعية منها أن فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد وأن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعا من شأنهم ولذلك كان أحد جهاد أحد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله وأنها فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء فإن الفقراء إذا رأوا ما يتمتع به الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير فربما يحملون عداوة وحقدا على الأغنياء حيث لم يعاءوا لهم حقوقا ولم يدفعوا لهم حاجة فإذا صرف الأغنياء لهم شيئا من أموالهم على رأس كل سنة زالت هذه الأمور وحفلت المودة والوئام وأنها تنمية للأموال وتكثيرا لبركاتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نقصت صدقة من مال أي إن نقصت صدقة المال عدديا فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل بل يخلف الله بدلها ويبارك الله فيها كما أن فيها توسعة وبسطا للأموال فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتفأت دائرتها وانتفأ بها كثير من الناس بخلاف إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها عباد الله هذه فوائد كلها في الزكاة التي تدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا خالفا وسلامة دائمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه كان غفارا لله والشكر له على توفيقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها الذهب والفضة بشرط بلوغ النساب والواجب فيها مبء العشر ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة نقودا أو تبرا أو حليا عند بعض العلماء وعلى هذا فتجب الزكاة في حلى المرأة عند قول من الفقهاء من ذهب وفضة إذا بلغ نصابا لأموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل ولأنه وردت أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلى فعن عبد الله بن أم أمر بن آس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام أتؤطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يصورك الله بهما صوارين من النار أو من نار فألقتهما وقالت هما لله ورسوله يقول صاحب بلوغ المرام رواه الثلاثة وإسناده قوي ولأنه أهوط وما كان أهوط فهو أولى ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة عوض التجارة وهي كل ما أعد للتجارة من أقارات وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف المال فالواجب فيها ربع العشر فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع العشر سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساوية فأما ما أعده لحاجته أو تأجيره من الأقارات والسيارات ونحوها فلا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة وقد تولى الله سبحانه وتعالى بيانها بنفسه فقال جل جلاله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله أليم حكيم وبقي من الأموال التي تجب فيها الزكاة الحرف ونحن في أيام الحصاد ونصاب الحرف خمسة أوسخ والوسق ستون صاعة والصاء أربعة أمداد وهو ثلاثمائة أو وهو والمد عدل وثلث فالوسط مئتان وأربعون مدة وهو ثلاثمائة وعشرين, وعشرون رطلة والنساب ألف وستمائة رطل وهو ثلاثمائة صاع في جميعها ألف مد ومائة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والواجب في زكاة الحرف المأخوذ منه العشر معتبرا بسقيه فما سقي بغير كبير مؤونة وجب فيه الأشر نهو ما تقده السماء والعيون الجارية وغير ذلك وأما ما يسقى بمؤونة كالنضه والدولب والثانية ونهو ذلك ففيه نصف الأشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بالفهم الصحيح والتمسك بالكتاب والسنة والاعتداء والاقتداء بهدي سيد المرسلين والسير على نهج صحبه الكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والدين والآخرة وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاشدا قوتن بيو hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arba'in wanda ya dace da 25 ga watan goma miladiya ta annabi isa alaihi salam 2018 la'akari da ana kwanakin cin amfanin gona muka ga ya dace mu ɗan tunasar da mu game da zakka domin allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta a ba da zakkan noma kuma lokacin da aka ci amfani ake badawa wa atu haƙahu yau mahasari kada a shagaltu kada a yi sauna mabukata na nan na jira allah ka ba mu ikon yin zakka ka ba mu abin da za mu yi zakka farali ne dole ɗaya daga cikin rukunan musulunci kuma shine rukuni na uku bayan kalmar shahada da sallah ayoyin alkur'ani sun nuna dole farali ne a fidda zakka hakanan sahihiyar suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk duniyar musulunci ijima'i yi a kan zakka rukuni ne cikin rukunan musulunci idan mutum ya musa cewa ba zakka a musulunci da gangan to wannan ya kafita yayin ridda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu domin ya karyata abin da aka sani bisa lalura aya da alkur'ani da ijma'in malamai za a nemi ya tuba in ya tuba alhamdulillah idan bai tuba ba a yaƙe shi har zuwa a kashe shi wanda ya roƙo rowa bai ba da zakkan ba ko ya ba da wani sashi ya hana wani sashi ya tauye haƙƙinta tabbas wannan yana cikin azzalumai sawa'an bai ba da duka ba ne ko ya ba da wanda yake ba shi da amfani ne mara kyau ka yi noma bana masara ta sha kashi wata taruba ko ta tsira duk sai ka tara inda suka tsiran ka mujje ka bayan kai ka ware mai kyan kaga baka kyauta ba ka yi zalunci ka nakasa haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ba za a ce ka ba da duka mai kyan bayan a hausu na yake da lalatacce ba kuma wanda yake tauye haƙƙin Allah zai sami ukuba ta musamman daga Allah subhanahu wa ta’ala kamar yadda aya ta tamanin ali imran Allah subhanahu wa ta’ala yake cewa wala ya hasi banna lalzina ya haluna bi ma’ata Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sai ma bakhilu bihi yawmal qiyamah ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ما سروا فهنا zakka daga falalen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kada su taɓa tsammanin haka alkhairi ne a gare su bal sharri ne fitina ne a kansu kuma za su rataya abin da suka yi rowa da shi ranar tashin alkiyama kuma dukka ka gama rowan fidda zakkar yadda ka zo huntu haka za a kai ka huntu illa kawai a ɗan lullube ka gadon sammai da kasai duka na Allah ne haka za ka bar duniyan da abin da ka mallaka a duniya ka koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ba za a haɗa ka da ƙwandala ba ya inganta waya ta imamul bukhari abu huraira Allah shi kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man atahu Allahu malam falam yu'addi zakata duk wanda Allah ya bashi dukiya bai fidda zakka ba ranan tashin alkiyama za a zai mai za a mai da dukiyar tasa wani irin kuttumin maciji namijin tsaye mai saiko wanda ke da halshe biyu ko baki biyu a rataya masa ya dosa tsaransa. yana ni ne dukiyarka kuma ni ne taskan da ka taskace ta kifid da zaka a cikinta subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin suratul tauba aya ta talatin da hudu zuwa da biyar والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله a zabin alim waɗanda suke taskace su ɓoye su zuba dukiya dinari da azurfa da duk wata dukiyar da take a yau ana amfani da ita an asusance ta ba ma a so a bude a ganta sai dai a shafa a ji daɗi ba su ci da ita saboda Allah to ku masu bishara ta hakum ne nan da azabar Allah mai radadi ranar da za a gasa wannan dukiya a wutar jahannama a yi masu lalas a fuskokinsu da goshinsu da kubobinsu da bayansu a ce wannan shine dukiyar da kuka tara kuka taskace ta domin kankashin kanku don haka ku ɗanɗana sakamakon abin da kuke asusunce shi imamu muslim ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min sahibi zahabin wala fidda la yu'addi haqqaha illa kanat yawm al wato duk wanda yake da dukiya ko dinari ko azurfa ko naira ko ma menene ake yi amfani da shi yake ba da zakanta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ranar tashin alkiyama za a mai da ita falle falle falle a ƙona ta ta konu ta zan wuta irin ta jahannama sannan a rinka ana nana masa a goshinsa da fuskansa a nana masa a kwiɗinsa sannan a mammanna masa wannan wutar a bayansa a duk sanda ta yi alaman sanyi-sanyi sai a mai da ita sabuwa kamar yanzu aka ciro ta a wani yini mai tsawon nisan gwargwadon shekara dubu hamsin Allah ka raba mu da bala'i haka zai aita masa duka wannan fa to matabi ne kafin ai hukunci tsakanin bayi kowa ya ga sakamakonsa da hanya da makomansa imma dai zuwa gidan aljanna Allah ka haɗa mu duka ko zuwa gidan wuta Allah ka raba mu da ita jama'a musulmi kun ji ayoyi da hadisan manzon Allah akan wajibcin zakka to zakka na da fa'ida daban-daban a addinance a ɗabi'ance da zamantakewan al'umma duka zakka na fa'ida tana amfanar da mu a addinance dai wanda duk ya ba da zakka ya tsayu da wani rukuni ne cikin rukunan musulunci wanda kuma tabbatar da abin da Allah ya ce musamman arkanil islam nan ne sa'adan bawa take a duniya da kiyamarsa tashin hankali kuma na tare da sakaci da bauta ma Allah ne to in ka ba da zakka ka yi wani rukuni daga cikin rukunan musulunci na biyu zakka tana kusanta bawa ga ubangijinsa ya sami rahama cikin sauƙi sannan tana ƙara masa imani kamar yadda duk sanda kai wa Allah da'a kai masa biyayya Allah subhanahu wa ta'ala yakan ƙara maka imani akan imaninka sannan zakka a lokacin da ka ba da ita akwai lada mai ɗimbin yawan gaske Allah subhanahu wa ta'ala yakan sa maka dukkan albarka da alkhairi kamar yadda aya ta 276 take faɗi cikin suratul bakara yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafe alkhairan duk dukiyar da ruba ta shiga amma dukiyar da aka ɗibi wani sashi aka yi sadaka Allah yana bunƙasa ta ya albarkace ta haka nan in muka dubi aya ta arba'in ba da ya suratun rum Allah ta'ala yana cewa wa ma'ataitun min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah duk abin da kuka da na bashi da ruwa na riba don ya ƙaru dukiyan ta bunƙasa to ƙarya wannan dukiya ba za ta ƙaru ba wajen Allah kuma Allah zai ɗebe mata albarka amma wa ma min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'afun da abinda kuka fitar na zakka kuna neman yardar Allah subhanahu ta'ala to wannan za a yi ta ninninka ta abun ƙasa ta ta haɓaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tasaddaqa bi'idli tamra wala min kasbin tayyib wala yaqbalu Allahu illa illa tayyib duk wanda ya tsauki gwangwadan ƙwayan dabino ya ba da sadaka in dai na halal ɗin shi ne don Allah bai an san aiki ko sadaka ko kyauta ba na halal ba to Allah yakan ansa da hannun dama ya rene ta kamar yadda ku ke renan ɗan buzgumar shi har sai ya zama wannan abin da ya bada fiye da manya-manyan duwatsu wanda ka sani a duniya imam bukhari da muslim suka rawaito shi sannan na daga cikin amfanin da ake samu a addinancin in kayi zakka Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sa yana yafe maka zunubanka da faranka kamar yadda ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasadaqatu tudfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar sadaka zakka na kashe wutar fitina da kuskure da saban da kai a shafe shi a kau da shi kamar yadda kasarwa ruwa na kashe wuta in ya kuru sannan a ɗabi'ance zakka tana shiga ta amfane mu in mun yi ta domin lokacin da ka fitar da zakka kana raba ma bayin Allah mabukata ka shiga sahun manyan mutane karimai masu kyauta masu sanin ya kamata masu jin kai ga ɗan adam sannan zaka har yanzu tana wajabta mai yinta a ga mutum ne mai rahama mutum ne mai tausayi wanda yake jin kai ga talakawa da mabukata Allah subhanahu wa ta'ala kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu jin kai masu tausayi masu taimaka ma talakawa da mabukata Allah na ji kansu ya tausaya musu ya taimaka musu ku ji kan waɗanda ke doron ƙasa mahalicinku da ke sama ya ji kanku bugu da ƙari abu ne sananne wanda yake ba mai musu duk wanda yake ba da dukiyarsa saboda Allah yake ciyar da wanda ya kamata ya ciyar wannan yakan sa ya samu kwanciyar hankali shi a kansa sannan sauran al'umma kaga suna sansa suna saboda mai yana amfanar da su suna amfana da dukiyarsa akasin wanda ya rike Zaka takan tsarkake ɗabi'un mutum takan hana shirowa. takan hana shi mugun kwaɗayi da san dukiya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a aya ta ɗari da uku suratul tauba khudh min amwalihim ta tutahhiruhum wata tuzakkihim biha zakka har yanzu ga wanda ke ba da ita yana kau da bukatun mabukata talakawa marayu gajiyayyu wanda ga sunan su suka fi yawa a gari mabukata inda za a saka ƙura'a a masallacin nan ma kawai da muke ganinmu ina gaya maku za ku sha mamaki in kun ji cewa akwai wanda bai karya ba da safen nan da shi da iyalinsa da za ku ga adadin wallahi kila wani da gazai zai bacci haka dai ake tafiya Allah ka rufa mana asiri ka wadata mu da halal ka raba mu da haram ka wadata mu daga falalar kabarin waninka ila yau ya jama'an musulmi zakka ƙarfi ne ga musulmi duk inda suke ɗaukaka ce ga dukkan al'amuransu domin na daga cikin hanyoyin da ake sarrafa jakka wasi sabilin sabilillahi duk hanyar da za a ɗaukaka kalman Allah ita ma akan sarrafa dukiyar zakka ta wannan waje zakka har yanzu na daga cikin kyawawan ɗabi'un da take koyarwa takan gusar da hassada da wani abubuwa na ƙwanji da ƙyashi a zukatan talakawa da mabukata domin matalaka idan ya zan kullum zai ga mai kuɗi da mai mulki yana walkami yana wadaƙa yana cin abin da yake so yana sa abin da yake so yana zub da abinci tarariyan gidansa shi ko gashi ya kwana da yunwa ya tashi ba na kari sai in ba sa'a ba sai ka ji ana cewa Allah ya sa ma ya mulmule ya kullun kullun kubra a wannan kumbulalliyar motan in ya fita Ka ga me ya kawo haka hikidu saboda bayi da shi kuma ya ga kai kana ka? to amma in ya zan yana samu ta wajenka haƙƙin Allah kana fitarwa babu masoyi gare shi kamar ka har yanzu zakka tana bunƙasa dukiya ta hanyar sa masa albarka da alkhairi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na ƙasar sadakatin min malin babu sadaka da za ka yi ko zakka wadda dukiyarka za ta tawaya sai dai ta ƙaru ta daɗa bunƙasa ta daɗa yawa ko da kana ganin ka rage a ido to a wajen Allah subhanahu wa ta'ala zai nunnunka maka kuma ya albarkace ta Allah ta sa albarka a cikin dukiyarmu a takaice kwarai akwai nau'o'in abubuwa da ake fidda ma zakka daga ciki akwai dinari da azurfa da duk dukiyar da muke amfani da ita a duniya yau ƙasa-ƙasa wanda duk Allah ya mallaka masa naira ya kai adadin da za a fidda zakka wajibi ya fidda zakka kuma in ya kai nisabi ya shekara to dole a fidda ma wannan dukiya abinda Allah ya wajabta a fitar mata kuma arba'in ake kasawa a ba da kashi ɗaya rak don Allah duba yanzu inda za ka yi zakan miliyan miliyan miliyan biyu duka-duka dubu hamsin ne shi ne ɗaya bisa arba'in ɗin shi dubu hamsin naira miliyan biyu ba fa dubu ɗari ba ɗari so goma ɗari so ishirin ka ba da hamsin a wata goma sha biyu sai baɗi amma saboda kawai wutan kake so kaki Allah ya raba mu da bala'i Allah ka ba mu tsarkakakkiyar dukiya wanda za mu ji daɗi a duniya mu so mu shiga aljanna a lahira kafin kowa mm, Allah ka sa mu cikin zahaba ahalin da suri bil ujuri a wasu malamai suna ganin hatta zinari wanda ake ado da shi ga mata za a fidda zakka a lokacin da wasu suna ganin ba za a fidda zakka ba masu cewa za a fidda zakka suna hujja da hadisin abdullahi dan amr dan asim allah ya kara masa yadda wata mata ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun yatta akwai warwaran zinari guda biyu annabi ya ce kuna ba da zakan wannan ta ce a'a ce to za ki ji daɗi idan allah ya maida shi warwaran zinari biyu na wuta gobe kiyama da jin haka wannan mata sai ta cire wannan warwaro guda biyu ta watsa ƙasa ta ce kuma wa rasuli wannan na ba zan sa ba daga yau ba kuma yata ba za ta sa ba na mai da shi ga Allah da manzansa sadaka fi sabilillahi kenan ala halin wasu suna ganin hatta in dai zinariya ce za a ake amfani da ita kuma ta kai nisabi za a da zakka wasu kuma suna hada shi a kayan hidima na yau da kullum wallahu a'lam sai dai malamai suna cewa ka fitar ya fi kiyayewa kuma da abin da za ka taka tudu ya fi je inda yake akwai tabo daga cikin dukiyar da ake ba da zakka akwai kayan kasuwanci a dunkule duk wanda yake kasuwanci ana son in shekaran zakka ta yi ne ya tsaya ya yi lissafin kayansa a farashin lokacin ta yiwu kasiya dubu goma yanzu ana siyarwa dubu takwas ko kasiya dubu goma yanzu inda za ka siyo za ka siyo dubu goma sha biyan ne to farashin wannan za ka yi lissafin kayanka ka hada da kudin tsabar kudin da ke hannunka ka fidda zakka sai kuma allah ya kai mu baɗi amma kayayyakin da kake amfani da su gidanka motarka kazanka kazanka wannan babu zakka a ciki to sai kuma zakkan noma wanda har ga Allah wannan shi ya sa ma muka soma magana akan zakka domin mu faɗakar da manoma kada kai ta ɗiban amfanin gona kullum kana ganin ana shanya shinkafa ana kai ta kasuwa ba duka fake da tunanin su fidda zakka ba kullum kaga ana bambare masara ana shanya ta a titi ana kai ta kasuwa to alkur'ani ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi idan ka ci amfani ka sussuke to ka ba da haƙƙin Allah a lokacin yanzu ka ga inda zaka ka ba da ko buhu ɗaya ka ba talaka wallahi shi sai ya ta ɓangashe baki wani fautiya ɗaya wallahi tana gagaran shi kun ji na rantse kuma billahi allazi la ilaha huwa ban ce ka ɗaga hannu ba amma a nan akwai wallahi akwai saboda haka babban al'amari ne da ka yi bayar Allah ya sanya abin da zai ci ta hannunka wallahi ka ci riba kuma buhu goma ne fa za ka ba da buhu ɗaya ba kai ruwan ba fa buhu goma ka cinye taran kai ko ka sayar kai hidimanka buhu ɗaya kacal idan kuma ba muwa kai to sai ka ba da rabin buhu nisful ushiri kenan ka roƙi Allah albarkan abin da ya saura da sakamako mai kyau a abin da ka bayar wannan babban al'amari ne ya jama'an musulmi muna fatan da Allah manoma a dage a ƙoƙata, a fidda zakka a ba bayin Allah su samu abin da za su taɓa, sannan ko kuma wanda yake za a ba zakka ku daina bacci wallahi wani talakan bayi da shi kuma ya fi kowa girman kai wannan ba daidai ba ne a musulunci ko je wata mata ta zo gidana tana kokawa mijinki fa o yanzu aikin shi baya ci to bai canza ba ce wallahi malam haka yake ini kwance akan gado ƙato akan gado ko ciyawa ka ɗauki lauje ka je ka yi sai ka wo ciyawan dubu ɗaya nawa ne ciyawa in yara almajirai sun cika buhu gayi nan saboda Allah ya za mu girman kai ba mu da shi a ce mace ne ke yawon bara tana ci da ƙato akan gado abin kunya ne kuma wannan ba zai kai mu ko'ina ba yanzu ba aiki mai ci kaman dako in kana da ƙarfi ka je kai dako buhun siminti nawa ake sauke shi ƙasa nawa ake ɗibiyawa bai gaza mutala ko ka nemi baro ka gani ga mai baro nan za ka ga wani buhu uku na ga mai bamu da buhu uku na masara shin yanzu dan Allah daga nan a ce ka kai abin nan buhun masara kan fage nawa za a baka ka san dai ko ban za a baka hamsin ko a waje misali ko ba a san Allah a baka hamsin ko <laughs> to kaji nan ba mai ɗauka a hamsin kenan <laughs> to a baka ɗari ka koga duk da kuɗi ya lalace ka ɗauki buhu biyu ka kai wallahi ka kauce wani waje za ka cika koshi kila ma har da yankan nama saboda haka mu daina girman kai ya jama'a mu ji tsoron Allah mu dawo abin da ya dace gare mu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu mu ya yafe mana zunubanmu ya gafarta mana mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana tsarya ya ba mu ikon nisantarta wa subhanaka Allahumma akwai sallar gawa in mun yi sallar juma'a kuma muna roƙon Allah subhanahu